mai ya yi tsada an ƙara tsadan an ƙara tsadan ana cewa zai kai dubu yanzu an hau dubu, ina za mu je man a cikin mu ne ake tatsawa ake cirewa ko a ina ake tatsawa a gyara an ce rifanarin ma a gida ne yanzu ba a wajen ba amma manufar ba wai rashin rifanari ba ne dama ake tsadan sai gashi ana cewa mutane wai su yi haƙuri wai kasuwar duniya ce da kasuwar lahira ne in ba na duniya ba man a cikin kasar mu 'yan kasar refinery na ɗan kasar lita ɗaya na fetur naira dubu da wani abu ya mai nafef zai samu ya tuka ya ɗauki fasinja shi ya samu mai mashin ɗin ya samu saboda haka inda muka dosan nan ba kyawu ba tausayi a tsakanin 'yan kasuwa a zikatan 'yan kasuwa sai tsawwala farashi to ku tsawwala Allah kuma zai bamu abin da za mu saya amma idan gwamnati bata tashi ta yi wani abu ba wallahi muna je mata tsoro muna je mata tsoro na farko daga Allah a fito a yi wa talakawa bayani me ba za a iya gyara ba mutane suna mutuwa don yunwa ka je asibiti ka gani ba magani an rasa yadda za a yi a wannan lokacin in ma muna da wani abun da za mu sayar ba za mu sayar mu tallafa bayan Allah ba amma a wannan tukun za a zauna a majalisa a ce 'yan majalisa za a saya musu motoci za a yi musu kaza za a yi musu kaza a sadaukar mana na ɗan lokaci ko shekara ɗaya a sadaukar ko wata shida a sadaukar in bai toshe wani wurin ba zai toshe wani wurin in bai isa wani wajen ba zai isa wani wajen amma irin wannan tafiya wallahi ba za ta yi kyau ba amma mu sani duk wanda ya mutu kwanansa ne ya kare arzikin mu kuma duk inda yake za mu ci har mu mutu din in ka ga mutum ya mutu arzikinsa ne ya kare amma abin takaicin shine a ce akwai hannun wasu mutane a ciki akwai hannun 'yan kasuwa ba tausayi akwai waɗanda kuma su ba ba sa sha'awar gwamnatin ta zauna lafiya ba sa sha'awar al'umma su zauna lafiya bari su kirkiri ficino al'umma su ga bakin tafiyar gwamnati akwai wayannan ɗan ko a gida ko a waje to ina za a je al'umma su sha wahalan su ji daɗin da mai daɗin da mara daɗin kullukum ilallah mu za mu koma ga Allah yau ina fir'auna ina ƙaruna ina hamana ina marudu wanda ya ce ana rabbukumul a'la shi fir'auna ya ce hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin yana ga annabi Musa kenan amma yau ina shi ana kallon gawan shi ana daukan hoton shi ya zama abin tarihi